Yayin da ana iya cewa dubban jama'a da kungiyar Boko Haram ta raba da muhallinsu a garin Mubi da kewaye ne yanzu haka suka koma gidajensu bayan kwato yankin da rundunar sojan Najeriya suka yi a shekara da ta gabata. Harkokin yau da kullum na mazauna Mubi birni na biyu mafi girma da yawan jama'a kuma babbar cibiyar kasuwanci a arewacin jihar Adamawa wadda ke kan iyakar Najeriya da makwabciyar ta jamhuriyar Kamaru sun kankama sosai da sosai. Sai dai kawo yanzu dukkan bankunan hukunta suna ci gaba da zama a rufe lamarin da ya jefa yankin mubi na jihar adamawa da ƙananan hukumomin da suka hada da madagali michika mubi ta arewa mubi ta kudu hong da Gombi, musamman ma 'yan kasuwa da ma'aikata tafiyar kusar kilomita ɗari uku da hamsin zuwa bankuna mafi kusa a yola fadar jihar adamawan idan wata buƙatar mu'amala ta kasuwanci ya tashi ko domin bidar albashi comrade abdulkadir musa shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa da cibiyar cinikayya na garin Mubi ya shaida mini a cikin hira da na yi da shi cewa alatilas 'yan kasuwa a yankin sun koma zamanin jahiliya ta hanyar amfani da salon ciniki na bani gishiri in baka manda sakamakon rashin bankuna a yankin. To gaskiya a nan wani zahin abin da yake faruwa da mu a nan a gaskiya ana nan ana kasa Yanzu ya zama to kamar ana ciniki bani gishiri bani manda ba ana yi a Mubi saboda rike kudi ya zama hasari Sannan kuma in Allah ya sa akwai mutum wanda yake Kano yake bukatar kudi ko Yola to duk abin da aka yi nan ba sai a tura kuɗin a banshi a nan a je a karɓa a can to haka abin da ake kenan kasar da ba irin wasu ba ana bi ma ana kwace musu kuɗi a hanya wani kan bayan zama to dole zai sai wani kaya a nan wanda fa ko da zai je a tara a Kano ko a Yola ko a Kaduna ko a Jos dole zai sai kaya je a tara saboda kada rike kuɗi to hakan nan muke tafiya shi ma da yake amsa tambayar ko yaya fataken shanu suke tasa hada-hadar kasuwanci a kasuwar shanu na Mubi jihar Adamawa wadda ke ɗaya daga cikin mafi girma arewa maso gabashin Najeriya sarkin tiken Mubi Alhaji Rabiu ya ce rashin ban yankunan ya sa abokanan hulɗarsu su na al'ummar Ibo da ke gabashin Najeriya kauracewa kasuwar. Lallai a wajen mu daidai ba don albarkan addu'a ba ai ba yanda za a ce kasuwar shanu ya ci don rashin bankunan. Yanzu bai wuce kashi kashi ɗaya ne ake dan fafatawa a wannan matsalan. Ka kamar yamurai da suke zuwa zo su yi cinikin shanu su tara banki su biya kaga yanzu ba. A nasu bangaren ma'aikata da ke yankin Mubi da kananan hukumomi da ke kewaye muryar Amurka ta iske waɗannan bayan Allah da suka ce a duk ƙarshen wata sai sun ɗauki tsawon kwanaki uku zuwa biyar a yola fadar jihar Adabawa kamin su amshi albashin su sakamakon cunkoso da ake samu a bankuna. A cewar su rabin albashin ma na tafiya ne ga biyan kuɗin mota, a caba da abinci kamar yadda za ku ji daga bakin su. Sunana Walu wanda ka fi sani da CSC na zo neman albashi don babanki a mubi kodaya sai mun taso daga mubi mun zo yola mu nemi manya-manyan bankuna mu din shine kamar Union Bank, UBA da First Bank da Zenith da GTB duka akwai kwastomomi sai sun zo yola su nemi nemi kuɗi waye kuma kome sana'an ka sai ka zo yola ka nemi kuɗi a ah, sunana malam ibrahim gaji wanda ka fi sanya da suna single kamar mu yan mubi daga mubi abin da kama har madagali har can wajen gwaza ma ke nan yola muke zuwa eh, karban kuɗi kwana na uku jama'a sun yawa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya Allah, Rabbana, Ubangiji, karfi mai